ba ta jin mu ta tafi Allah ka bani haƙuri akan rabuwa da rahila Ummi. Baba, mutanen Kan'ana sun dawo. tabbata ga annabin Allah. abincin Allah ya tabbata a gare ki. Kin jingirta ba zo da wuri ba. Shin ta rasu ne rahim? yi cuna tana tare da annabawa ya za mu yi da wannan abu da ya same mu kuna neman tsari da allah da ya same mu ke laila allah ya baki ladan ɗaukar ladan 'yar uwarki <laughs> يا دانا ما فيك أسكن لين أنت فيها أنا أسكن جماعة وما كارب بجماعة اللي ما البركة أنا اللي ما البركة أنا أنا أو فيك أسكن أنا سنني كده ما ما البركة بني haihuwar ka kashi ne sandiyyar mutuwar 'yar uwata ba mai albarka ba ne Allah shi kaɗai ne ya rayarwa da kashewa na sa mishi suna biryani shi zai zama min abin samun lada yayin da baƙin ciki zai same ni wannan yaron fa ne dan gidan bakiyar yin ne ni zan girmama ka Ummi cewa idan Ubangiji Allah ya so bawansa a cikin bayinsa sai ya cire shi a duniya ya kai shi sama. Ya abin soyuwa ta, to kana nufin cewa babarka ta rasu ne haka kawai? Na san cewa Ubangiji Allah ya sa cikin aljanna daga cikin sama masu wata. amma ni ba zan iya haƙurin rashinta ba kuma ba zan iya rayuwa in ba ita ba ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku juriyar haƙuri da kai da babanka. Ya ke gogo na fa'i cin aljanna ba ta fi duniya ba. Wallahi haka ne, wannan yaron yanayin hasken goshinsa da ƙarfin halinsa da yadda magana take gudana a kan harshensa ina zanton zai zama shugaba a nan gaba. Yanayin hayyacinsa da fahimtarsa ya fi na dukkan sauran 'yan uwansa. ki bar wannan zancen ya ke yar uwata yusuf kamar sauran yan uwansa yake bai fi su da komai ba kuma ni ba zan fifita tsakaninsu ba amma wata ranar zancensa har zuciya yake kaiwa ga mutum ina nema a gare ka daga bani rainonsa duk da haka wata ranar rabuwa da shi zai zama ciwo gare ni tabbas yar uwata ta bani amanarsa cewa kar na rabu da shi sannan zan rungume shi kamar sauran 'ya'yana. amma ki laila ba za ki aiwatar da wannan abu yadda yake ba ba zan yarje muku ba har abada saboda ba zan iya haƙurin rashin ganin yusufa idanuna ba ga sautin na tashi a sannu wannan garin zai zama min gurin zamana kamar yadda na zauna a wancan garin Gasu Yakubu suna zuwa da shi da iyalansa. Mu je mu tarbe su. Ga ayarin annabi Yakubu! same ka daga zuwanka ya annabin Allah masifar da ta same ka akan hanya ta rashin matarka Allah ya baka haƙuri da juriya akan rashinta Allah subhanahu wa ta'ala shine mai rayawa kuma shine mai kashewa mun yarda da abin da Allah ya kaddara mana sannun ku da zuwa marhaba lale lale sannun ku da zuwa sannun sannun ku da zuwa yawwa barkan ku da zuwa sannun ku da zuwa marhaba lale lale sannun ku da zuwa sannun sannun ku da zuwa yawwa barkan ku da zuwa sannun ku da zuwa marhaba lale lale sannun ku da zuwa sannun sannun ku da zuwa yawwa barkan ku da zuwa sannun ku da zuwa marhaba lale lale sannun ku da zuwa sannun sannun ku da zuwa yawwa barkan ku da zuwa sannun ku da zuwa marhaba lale lale sannun ku da zuwa sannun sannun ku da zuwa yawwa barkan ku da zuwa fa'iƙa a nuna mu inda aka binne annabi ishaq mun binne shi kusa da kabarin kakanmu annabi ibrahim da matarsa sara a can kuma muka binne babarin ina son in ziyarci gurin in gani laila ki sanar da su duk mu tafi can yahuza ana kiran ku ki je ki tattaro duk abin da na baki amana kafin mu dawo daga ziyarar kabarin babanmu ishaq Amincin Allah ya tabbata a gare ka, ya daɗin Allah annabi Ibrahim. Allah ya sa farin ciki a cikin zukatansu. annabawan Allah annabi Ibrahim da annabi Ishaq saboda kubutar kan'ana daga bakin zalunci zuwa hasken musulunci. Mahaifinmu ya kasance yana son ya ganka lokacin da yake magagin mutuwa. Mahaifinmu ya bar min wasu ci akan kai ne annabin wannan mutane, kai ne mai jagorarsu da jan ragamarsu. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bani ikon aiwatar da wannan saƙo mai wahala wannan tufar ita ce wacce babanmu ya gada a gun babansa annabi ibrahim yanzu kai ɗaya ne ka rage wanda zai sa kayan amana ce babanmu ya ce in baka wasiya ce ga babanmu kai ma ka san kayan kuma kai ma ka ba wa annabin da zai zo daga bayanka ba abin da ya rage min sai yardar ubana isar da saƙo ne a gare mu muna maka murna muna taya ka murna muna taya ka murna muna maka farin ciki ya annabin Allah shin ka san wa zai gaji mahaifin bayar rasuwansa? mafi amfani ga zance wanda zai gaji ubanmu shine wanmu ku masu kuskure ne wanda zai gada shine wanda ya fi ku haƙuri akan imani ga Allah abincinmu ba. Wawa, ina abincinmu. Me yasa ne ku ne ku yi haƙuri mana. Gashi. same ku ne ya ba za ku ci ba mu gaskiya abincin kaɗan ne kuma ga kin ba yusuf da yawa ba na ce kai shiru ba ki bar su mana me kike haka bara in zo in taimaka miki na ga yara sun yi miki yawa duk wannan yaran za su zamo miki abin wahala kina rainon 'ya'yan rahila ina sake maimaita maka roƙona gare ka ni ina kwaɗayin Allah ya bani ‘ya'ya amma Allah bai bani ba ina son ka bani ɗaya daga cikin ‘ya'yan rahila ka duba yadda take ta shan wahala wajen rainon yaran nan ni ka bani rainon yusi ya zan iya haƙuri akan rashin ganinsa za ka iya haƙuri in na ɗauke shi na tafi da shi can gona ni kuma na ɗaukar maka alƙawari zan ringa kawo ma shi kullum kana ganinsa ɗan kwanakin nan da ya rage min a rayuwata ina son in ta ganin yusuf a kusa da ni ku yi haƙuri ni zan sa zuciyar rahila ta yi farin ciki ni kuma me kike nufi da alƙawarin da 'yar uwata ta yi min na ɗaukar mata alkawari cewa zan sa yusuf a zuciyata in kular mata da shi ai fa'iƙa za ta iya abin da rahila take nufi babu shakka za ta iya kula da yusuf amma duk yawan 'ya'yana zan iya kula da yusuf ai tafiyar yusuf ba tafiyar 'ya'yanki bane gaba ɗaya yusuf zo nan ka gaya mun ɗana kana son ka zauna tare da baba fa'iƙa? baba fa'iƙa ai ta hannun ce amma ai ba kamar babarka ba ce a bar ƙaunata ba amma duk da haka ina son in zamto tamkar kamar ta mai tausayi na gode maka sosai ya kai ɗan uwana na yi maka alkawarin zan riƙe shi tamkar yadda na riƙe kaina a zuciyata ki rike shi kafin in koma gare shi wannan abin yana nufin ba za mu sake ganin wasu ba da yau wa ya faɗi wannan magana zai ringa zuwa gunku kullum ne wasa tare da ku sannan ya muna burin kullum mu dinga kallon sa muna wasa tare hmm, za ku iya wasa da shi kullum ina za ku tafi me isa ba ku cinye abincin ba <laughs> ハハハハ sun zo mu kan'ana za ku yi kiwo kamar yadda na yi kiwo da renon yara ƙanana ai baba mu yara ne ƙanana ba komai ku tafi ku dawo lafiya amince ya tabbata a gare amince tabbata a gare amince tabbata a gare ki ku tafi da kulawa la ga yusuf yusuf ya dawo sannu ba ku je ku ba wa yusuf wani abu aminci ya tabbata ga annabin allah waye kai marayu nutsuwa madalla da rayuwar marayu idan mutuwa hauka ce ke ki mutu mana sai a tausaya wa 'ya'yanki fiye da yawa ni ba mummunar magana nake nufi ba ba don komai na faɗa haka ba saboda yadda ke son yusuf da tausaya mata shi isa na faɗi wannan maganar me ya same ku ne har sai kun damu da yadda ake ƙaunar yusuf a tausaya masa kina son yusuf sosai kuma kina bayyana tausayinsa da ƙaunarsa a fili ina tsoron kada mutanen gida su rinka yi masa hasada abin da ya sa na amince na baki shi don gudun kar ya zauna tare da su su rinka masa hasada ki kula da yadda za ki renansa waɗannan matan guda biyu su ne suke nuna hasadarsu da ƙiyayya akan yusufa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kare Yusuf daga sharrin masu hasada da maƙiyansa. Allah ya sa yadda nake ƙaunarsa. Kuma ni ma yadda nake ƙaunarsa. kai mini izini in tafi da yusuf na san yanzu yunwa yake ji yusuf na zo ya masu masoyina to za mu tafi yanzu mun bar ku lafiya na mahaifiyata ba ki ga irin kayan da aka sa wa Yusuf ba? Ai babu fa'ika ce ta saƙa masa da hannunta. A'a, wannan rigar nan ce. Ba don me ya sa ba, yau bai zo mana da wuri ba, don me bai zo ba, Yusuf. Shi ubanmu yana son nuna fifiko. ya gamta yana tare da shi ibn ya duka wannan magana ta sani ko ubanmu yana daga cikin annabawa ya waje ba a gare shi ya zauna cikin mutane don ya san irin halin da suke rigar da yusuf ya sa kuwa na gani rigar kuwa mai kyau ce mai ya ta rigar yadda yake wasa da tsalle-tsalle a cikinta rabil yahuza ba za ku taho ba matarsa da nishadinsa kai mutuwar babarsa ta zama masa abin farin ciki ka sa wannan rigar shin ka san wannan rigar wannan ɗamarar na babana ne yana cikin kayan da ubana ya bari kuma na kakanka ne annabin allah kuma ina roƙon allah ya sa ka zama annabi bayan babanka ina son ringa sa wannan damara da wannan rigar da damarar nan ubana ya gaje su ne a gun mahaifinsa annabi ibrahim amma rigar sai na ba wa ɗan uwana yaƙub amma ɗamarar na ba su a guna na ringa ɗaura ma ita ka zamto a cikin nutsuwa ina sauran kada jama'a su ringa ganin wannan ɗamarar a jikina su ringa yi min hasada misalin suwa misali kamar 'yan uwana ka bar wannan tunanin mu yi sauri mu tafi gun wa'azi mu tafi hasada tana kusar da ni'imar da allah ya saukar bawa hasada tana da nan a goma bayan allah mahasada allah da kuncin rayuwa waye daga cikinku zai gaya mun wasu siffofi na mai hassada ba ita ce rigar da annabi isiyaka ya bari aka sa wa yusufa ba me isa fa'ika take sa masa ai riga ce wacce ake wa annabawa ana daga cikin siffofin mahasada su ne waɗanda ba sa son su ga komai a hannun mutane da kyau ɗana mahassadi kamar yadda ka faɗa shine mai kwaɗayi da karɓa da ƙyashin matsayin da allah ya ba wa mutane me yasa yake son yusuf sosai ko da allah ya ba su wani matsayi da gurabai a rayuwa mahassadi sai ka gan shi na kyashi wace hanya mutum zai bi ne hassada muna tsammanin yusuf zai iya ba da amsa kamar yadda ɗana ya faɗa baba ba ni labari shi mahassadi shin bai sani ba wata rana duniya za ta kare a koma wani guri daban ba ka kyauta ɗana haka amsar take kamar da ka faɗa mahassadi bai sani ba duniya za ta ƙare ta zamo kamar babu mahassadi ba abin da zai samu a duniyan nan balantana ladan lahira ba shi da komai sai bakin ciki da asara dukkanmu masu tafiya ne da wanda aka yi wa hasadan da mai hasadan ba zai ga ni'imar duniya ba kuma a can lahirar ba zai iya jure azabar wuta ba ba mu da fushi akan ɗan maraya ne aka tausaya masa babarmu tana tausaya masa can bangaren kuma babu fayika tana sa masa kaya masu kyau babar mu ta ringa ɗaukarsa akan cinya ta ringa bashi abinci kuma dukansu sun fi ɗaukaka shi akan mu. fuskarsa tana da kyau kuma zancensa yana mamaye dukkan zuciya dukkanmu muna son uwanmu yusuf sharraɗi ne a mu cewa kar a ce 'ya'yan yakuba sun bata. na ji labari balha tana cewa wannan rigar rigar annabawan allah ce kuma ba masu gadonta sai annabin allah me yasa babu fa'iƙa ta bai wa yusuf kayan nan a sannu za mu tambaye ta akan haka dutse dutse ku zo da sauri duk mutumin da ya daga shi zai zama halifan mahaifinmu kadaga kadaga yawa maza maza Ha ha ha! Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Yawwa, sannan ku da zuwa. Ya baba, daga nan muna son mu je gidan baba fa'ika mu tambaye ta wani abu. Kar ku je gidanta ba tare da kun nemi izininta ba. Muje, muje, wannan ba abin wasa ba sumbatar yusuf babanmu ya ajiye shi akan cinyarsa yana ta wasa da shi ai sai yanzu muka gane zancen balha da take wani cewa kada mu shiga gidan ba tare da izini ba ku bani hanya ni in shiga Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Sannunku da zuwa samarin gidan Yakub. Har yaushe kuka dawo daga kiwo ne. Mun zo ne um, um, don mu zance da um, ka yi magana mana. Mun zo ne don mu zance da baban mu fa'ika. Wannan ɗamarar ba ta kakanmu bace annabi Ishaq? haka ne kamar yadda ka faɗa domin shi yaro ne shi yasa aka sa masa ba don komai na sa masa ba tausaya masa nake don ya rabu da mahaifiyarsa ai kayan gadon annabawa ne ya kamata a bawa annabin zamani ni ne annabin zamanin na gada ne daga mahaifi na annabi ishaq kawai na bashi ne yansa. Ku rabu da maganar Balha da Zalha sun kasance suna yi wa uwar yaron nan hasada tun kafin ta rasu bayan ta rasu sai suka koma yi wa ɗanta hasada. Babanmu gaskiya fa kai kafi fi ba Yusuf akan mu fa ba. Wannan san ba haka bane ɗana. Yau fa ka zo ne fa ka kalli Yusuf har ka ajiye shi akan cinyarka. ku lokacin da kuke ƙanana shin ban aje ku akan cinyata ba kun zo gona kun tsaya can nesa da ni ni ba na nuna bambanci a tsakanin ku daga yau ba zan sake sauraron irin zancen nan naku ba mu tafi kun zo kuna ta jujjuya ku kuna son canja abubuwa uwata na barki lafiya Baba babana ba zai sake tausaya min ba daga yau don me saboda abin da ke faruwa ga 'yan uwana ya ɗana ya masoyina an haramta mahaifiyarka ta tausaya maka wa zai hana babanka ya tausaya ma ku je ku ɓuya shin kun ɓuya ne ku je ku ɓuya shin kun ɓuya ne shin kun ɓuya ne shin kun ɓuya ne shin kun ɓuya ne ina kuke ina kuke ina kuke ina kuke na kama ku na kama ku kai na mai asarar ka ban kama ba kai na mai asarar ka ban kama ba yusuf ina yake yusuf yusuf yusuf يوسف يوسف يوسف ألم تري أين اختبأ؟ يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف إيه يا يوسف أينك أبويا je gun baba faika ne da basma mu ba mu ga yusuf ba mu ba mu ga yusuf ba me ya faru shi ba zai zo nan ba mu ba mu ga yusuf ba mu ba mu ga yusuf ba me ya faru ba tare kuke wasa ba ina kuka bar shi ya tafi ba mu gan shi ba sai mu sai kun bincika sosai kuwa? shi ba mu je ku nuna min inda kuke wasa shi amana ce ta ɗan uwana yako yusuf yusuf yusuf baya nan a nan yusuf yusuf ina kake yusuf yusuf yusuf ina kake yusuf yusuf baya nan a nan yusu yusuf ina kake yusuf ubangiji na yau halaka ta same ni yusuf shin bai fada cikin rijiya ba